a ci gaba da karatun littafin al'irshadu ila sahihi al'itiqad warraddu ala ahli shirki wal ilhad na fazilati sheikh al-doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi a in ba manta ba a bayan da malam ya bayyana mana manhajin ɓatattu 'yan bid'a waɗanda suka zame suka bauɗe ma ta farkin da Allah maɗaukin sarki ya aiko annabawa da manzanni da shi dangane da sunaye da siffofi na Allah maɗaukakin sarki to sai ko malin ya biyo baya da bayyana mana manhajin ahadus sunna wal jama'a waɗanda suka bi abin da shi Allah ya saukar a cikin littafin shi annabawan shi da manzanni ko suka yi wa al'umma bayani dalla-dalla to bayan da mala ya gama waɗannan bayanai ne gaba ɗaya sai kuma ya ce arraddu alal na an manhajis salafi a wannan gaba za a mai da martani ne raddi kaca-kaca ga waɗanda suka bauɗe suka karkace suka shagide suka bar manhajin can na salaf fi asma'illahi wa sifatihi dangane da sunaye da kuma siffofi na Allah maɗaukin sarki minal mushabbahati wal mu'attila daga waɗanda suke mushabbihai ne mushabbiha za mu ji su waɗanda ke kamanta Allah maɗaukin sarki da siffofin shi da siffan halittun shi mu'attila su kuma su waɗanda ke korewa Allah madaukin sarki siffofin da ya siffanta kanshi da su to waɗannan gaba ɗayan batattu ne kuma da za ka taɓa su za ka ji suna kurare da korototan cewa wai su ɗinnan suna wannan aiki ne da kyakkyawan manufa duk kyawun manufanka duk abin da za ka aikata muddin dai wannan abin bai daidai da abin da Allah ya saukar a cikin alkur'ani ba sannan kuma abin nan da za ka yi ya zama ya saba ma koyarwan annabi to wannan abu da kake ya zama aikin banza jama'a mun gano wannan da kyau ko to su waɗannan 'yan bida'a waɗanda a yanzu sun kunno wutan bida'ansu kuma abin ta kai ce manyan mutane masu arziki 'yan kasuwa da kuma shugabanni da ke jagorantar al'umma a ƙasa sun ɗaure ma irin waɗannan ɓatattu gindi suna goyon bayansu suna ba su dukiyoyi masu ɗimbin yawa wajen yaɗa wannan ɓanna da ɓata su wanda kai tsaye a cikin karatuttukan da muka gabatar a baya za ku fahimci waɗannan miyagun aƙidin da a yau ana yaɗa sa kafafen yaɗa labarai na hukuma za a ɗauko malami ɗauke da waɗannan miyagun aƙidu sai a zo ana baza su a cikin al'umma kuma al'umma suna ƙudurci waɗannan miyagun aƙidin tare da cewa sun ga shugabanni jagororin al'umma sun yadda da wannan malamin ban san cewa da shi malamin da su ɗin gaba ɗayansu jaruwar majaruri ne gaba ɗayansu ba san Allah ba gaba ɗayansu ba san saƙon da manzon Allah ya zo da shi ba hasali ma suna tabbatar da kishiyan abin da annabi ne ya zo da shi shi yasa yana daga ƙa'ida a musulunci ya jama'atul muslimina ku tsaya ku ji wannan ku fahimta abin da yake wajibi ga kowace hukuma ga kowane gwamnati ga koma wane ne zai jagoranci al'amarin ƙasa to dole ne ya kiyaye waɗannan kulliyatul khams ababe guda biyar duk shugaban da bai kiyaye ba bai tsare matalakawan shi su ba to wannan bai taɓa zama shugaba adali duk abin da ya a sunan mahangan musulunci sunan shi azzalimi ko mun gane wannan da kyau ko matakin farko mafi mahimmanci wajibi ne kiyaye mutane addininsu dole ne ya tsare wa mutane addininsu kada wani ya zo da wani addini ko wani fahimtar addini wanda ya saba ma wanda ya zo da addinin daga Allah wai a yau jama'a ɗan bida har ya samu gindin zama wai in an faɗa abin da bai mai ba kuma shi ya san shi jaki ne jahili ne bai da hujjan da zai iya kare kan shi. to sai ya gudu ya tafi wajen waɗancan masu mulkin wai sai kai ƙaran ahalus sunna su kuma sai su ce wai a daina karatun musulunci wai saboda yan bid'a ba sa so jama'a muna gane wannan da kyau ko ba ma fa za a yi bincike ba saboda kai ba za ka je kai ruku kai goho kai sujada a gaban su ba to wannan ya bayyana duk abin da kake akan shi to ƙarya ne to wajibi ne masu da'awa jama'a sai sun tsaye da kafafunsu kana wa'azi kana karantar da al'ummanku kuna sallah kuna salati a ce ku daina a ce kulle masallacinku don wasu karkatattu arnan unguwanku ku daina ba wani wanda ya isa jama'a ina fatan mun gane wannan da kyau in kun shirya sai ku zo ku ci gaba da karatunku shi wanda zai hana in ya isa ya zo ya hana ku ci gaba da ibadanku ba wani abin da za su yi muku na rantsi da Allah barazana za a yi turo yan sanda in kun barazanantu shikenan sai su tafi ku zo ku sa karatun su bude muku wuta mu gani ku zo ku sa kuna abin da kuke su buɗe muku wuta mu gani billahi allazi la ilaha illa huwa ba za su yi ba ina fatan mun gane wannan da kyau su ma ai suna son rayuwarsu su ma suna son zauna lafiya su ma suna son su ta zarci ai su ma suna son su fito ana masu jinjina yan latsan ya fito ba wani wanda ke son ya fito a jefe shi ko ai mai ihu to wani dalili jama'a sai mu ne a halin sunna wai in mun faɗi magana sai in bida sai su kai ƙaranmu. mu sai ce kaza ai mu mun san da ku sarakuna da su masu mulkin da su waɗanda yake 'yan kasuwan da ake kai makara gaba ɗaya ja haɗe ne gaba ɗaya dama ba a da mu guke a kan shi ba jama'a ko mun gano wannan da kyau ko dama 'yan bid'a ne ba mu sa ran in an je an zauna a gaban ku dama za ku goyi bayan gaskiya ba domin me ya faru ne jama'a a lokacin da Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya tabbatar da kasantuwan abin da Allah da Annabi suka tabbatar a cikin Alƙur'ani na cewa Allah na sama da aka je fada da su sun iya kawo dalili ne ba ƙure su yayi ba amma daga ƙarshe su wane ne da aka ɗauka aka ja a jika ba su waɗancan batattun ba lokacin da malam bello ya bo allah maraukin sarki ya daɗa kare shi suka yanka doki da kuɗinsu a matsayinsu na 'yan ƙasa ba wata doka ta allah ko ta ƙasa da ta hana da malaman suka yi taro suka je ya miƙe daga gidan yaro wata da watanni bai ga iyalin shi bai ga ta shi ba su ku an gayyato cikin iyalan cikin littattafan su kwana a wata hankalin su kwanci haka bello ya bai zo tara waɗannan malamai na bid'a kaf a ƙasar nan ba jihar da ba ɗauko wani kafiri daga cikin su ya je fadar sarkin musulmi ba haka ya ƙure su kaf daga gidan yari ba haka aka ce to shikenan mu ba to mu ba haka ba aka mai da su ba goyi bayan su ba jama'a lokacin da muka yi sallan juma'a karfe tara ba na aka tara malaman ba cikin su ya iya magana sanda muka je fada kaf haka muka kure sai dai kawai akai mana fin karfi kace kaza to yanzu ko an gayyace mu ma ba za mu ba ina fatan mun gane wannan da ke haka da ku fahimci wannan zami addini kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce mu in ka ce abin da muka yi ba haka bane ka bude mana cikin Qur'ani da hadisi ka nuna mana in babu ka nuna mana inda muka saba ma ka'idan tsarin mulki jama'a boko fa ake yanzu ma ku daina yadda ana muku fin karfin da aka yi makakanninku na da duk wanda ya ce ba haka wani ka ci ya nuna maka constitution waye ya ce karka yi addininka shi wanda ya ce baya son da wani dalili ne baya so me kai na tada hankali wai yan bida sai su dauki takarda farfar farfar far sai su rubutu wai sai su ce wai in ba ku daina wa'azi ba za ya tashi hankali to kenan yanzu gwamnati ta ga ɗaya daga cikin masu tada hankali me ya kamata sai ta rike shi in ta rike wannan za a tashi hankalin a wace kai da kake zaune fa baka ta da hankalin kowa ba sai za ce to wani ya kawo tsarin ka za a tashi hankali to kuma ku ta rubuta jita-jita kuna kai musu kas su zauna lafiya kenan wai ku da kuka yi shiru kuna neman ƙasa ta zauna lafiya wai shirunku shine tashin hankali wani irin ƙaranmu ne nan ba a kaiwa yan a cikin yan izalan unguwan nan wani irin rubutu ne ba sa yi su kai masarakunan gargajiya jama'a sarkin gargajiya fa ba zai iya hana addinin musulunci ba domin shugaban shugaban sarakunan gargajiya na duniya shine fir'auna bai iya hana addinin musulunci ba ya da ku gane wannan ya buga da wanda ma shi ya raine shi amma bai iya bige shi ba ballantana mu ka gamu da haƙoranmu ne ka gan mu da ilimin mu ne ka gan mu da rayuwar mu ne wai sai su rubutu wallahi tallahi in ba a bar kaza ba wallahi za a iya kaza sai su kai su sarakunan da yake an buga da su a karan farko sun san inda gaskiyan take sai su bincike su gane ƙarya ne ana nan yan dariƙo sun yi rubutu sun kai an je an kwafa an je an zauna an zube ban ƙwarya ta ba su iya kawo dalili ba yan shi'a sun yi rubutu kiristoci yan turagutsa na unguwa su ma sun yi ba wani shedanin da bai rubutu a kanmu ba har ƙananan munafukan ma da ke masallacin nan su ma suna ta rubuce rubuce suna kaiwa wai ai billahi lazi zai tashi hankali tashin hankali da izinin Allah kadarrukan ku za ku ganshi shi sai ran da ka zo mutuwa za ga tashin hankali Allah ya tada hankalinku a cikin kabarrukanku Allah ya fitile ku ya ruɗa ku muddin ba za ku bar addinin musulunci ya tafi salin alam ba ku ƙananan masu gaba ne ku kuna gaba da mu ne a duniya mu ko gaban ta zarce sarmadi ila yawmil kiyama ƙarya kuke yi wai kawai mutum wai sai ga an zo haka da rubutu daga ofishin daraktan SSS daga ofishin commissioner of police daga ofishin wane daga fada wai wane ya yi rubutu kana zuwa sai a ce ai da alhaji wane ne da malam wane ne da ɗan iskan unguwa wane ne su ne suka kawo ga abin da suka ce ala gafarta malam ko gaskiya ne ku kalli wannan muna zaune kawai sai aka yi man waya daga fada wai an ce in muka zo karatu wai muna riƙe makamai ne su barandami su fate-fate da kwari da baka da bindigogi wai duk wanda ya zo wuce wajen masallacin nan sai mun mai dukan tsiya na to ranka ya daɗe mu ba za mu iya cewa ko muka zo za ya karatun duk wanda ku gani yana rike da waɗannan makaman kai duk wanda ku gan shi ma a tsaye ba a na ba ku sa operation ya isa harbi shi a halga fita tamala in dai gaskiya ne kawai a na ce a'a ba gaskiya ba ne kuma ba ƙarya bane saboda ku zo ku duba kawai abin da aka ɗaura muku ba ku iya yi ba ba ku gama naku ba kun zo kuna magana kan na wasu jama'a mu da muka kasa muke son mutane su fahimci aƙida na kwarai mu ne za mu zo da makamai mu ne za mu zo da makamai mu da muka ce a zo a fahimci saƙon annabi mu ne za mu kama dukan mutane mu da muka ce a fahimci addinin Allah mu ne za mu tada fitina jama'a mun gane wannan in ɗan ɗariƙa ne ke kaiwa wani irin zagi ne ɗan ɗariƙa ba sa mana in sun zo daren maulidi wani irin cin mutunci ne ba sa malamanmu mun taɓa rubutu a kansu don mun san ƙarya suke ba karatu suke yi ba wani irin ɓanna ne da cin mutuncin sahabbai da matan annabi 'yan shi'a ba sa yi wani irin tada hankalin musulmi ne da kashe su da ƙona masu masallatai makarantu gidaje da wajejen sana'o'insu waɗanda kiristocin ƙasar nan ba su yi ba ina ne muka taɓa rubutu muka je muka kai ma wani a kawai dan an rena mu sai a ta rubuce-rubuce to su je su mu ma za mu fara yanzu kenan kullum duk mako mu ma sai mun yi mun aika wani zai tada hankalin mu kun bar zaman lafiya kenan tunda jita jita kuke ji jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wai mutane ba sa faɗa gaskiya wai kana faɗin gaskiya zai za ce wai ana neman ka ana neman ka akan me sai na ga takarda daga kotu daga yanzu kawai daga can kawai sai a wuce kana da dalili babu in kuma baka gabatar da dalili ba sai na bi diddikin ɓata man suna da kai da ɓata man lokaci da kai da kaza da kaza sai an biyan kuma ba wanda za a yi magana a duk duniyar nan saurare shi don sai an biyan kawai ba kwa aikin da aka ɗauke ku sai a turo wani ɗan ɗarika ko wani ɗan shi'a ko wani jabin kafiri ga yanan da sunan addini sai zo ya zauna wai sai ya rubutu sai ya kai wai sai a kira ka da wani dalili za a kira ni arme ya rubutu a kaina da cewa me da cewa me yasa jama'a ya kamata duk wanda zai da'awa ya tsaya kafafun shi su tsaya tukuna sannan ya rika lissafin menene zai faɗi wanda ko ta je gaba zai iya tsayawa ya tsaya ya kare waɗannan abubuwan amma ba mu hana kowa yi ba kowa yi ayar ramadana saura kaɗan wa ma ramadana minkum bi ba'id innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba azuba dai inda dama a ci kauri ina fatan mun gane wannan da kyau to irin waɗannan yan bidiyoyi ne fa jama'a za ga an ɗore musu gindi dan ba kula muku da martaban addinin ku ba gwamnati ita ta ce a kiyaye yaɗa jita-jita su ne kuma masu yaɗa jita-jita yanzu duk zagin da ake mana kuma sai mu rubutu mu kai duk cin mutuncin da suke sai mu rubutu mu kai zagi na ƙari ne jama'a mun gane wannan da kyau ko zagi na ƙari ne yanzu wannan littafin ran da muka sa shi jama'a sai da aka yi rubutu ya fi ishirin a kai wai mun ce warraddu ala ahli shirki tambaya ko mu shirkai ne wal ilhadi jama'a ko mulhidai ne ayan ce za ka rage itiqad shin ku kuna da muguwar kida ce in an ce yan bid'a sai ce da su ake yi in an ce kafire su ce da su ake yi in an ce mushrikai da ci da su da ku ake yin sai me jama'a kuna gane wannan da kyau ko mun sa ihya'us sunna sun yi caba su yadda ba mun sa kitabut tauhid an yi caba a yadda ba jama'a duk maganganun da muke fa kan waɗannan littafai ne da muka sa na tauhidi muke karantarwa su ne fa su ne dalili sai Allah ci an dauki wani wallahi tallahi to mu dai hakuri ne muke haka za ku ta hakuri ku muta a haka addini ma danni ne ke zaune na tara wasu randa da aka ce ba ni bane suka yunkuru to jikin ku ko zai gaya muku ai da sanda mala abubakar gumi kenan kuna jin labarin su malam albani su muhammad bin usman kuna jin labarin su shek jafar da sauran manyan malaman da a yau suke rike da tutan yada sunnar annabi lokacin mala abubakar gumi ne ya sha makance su yau da ba malam fa ga sunan sun taso in da guma ɗaya ne a kaduna yanzu guma ma har a unguwanku akwai guma a layinku akwai guma a gidanku a dai matsa bincike to dole ne a kiyaye mutane addininsu shi yafi kowanne muhimmanci duk wanda ya zo da bida kar a ci, a ai wani ne muke tare da shi to shi ke kan daidai ko wani ne ya tsufe da yake yi shi ke kan daidai ba da aka ke gano gaskiya ba inda aka ke gano gaskiya dole annabi Musa ya shiru dan fir'auna ne farko kuma fir'auna ya girma annabi Musa inda aka ke gano gaskiya ɗan ya kamata ya zama yana da gaskiya dan ya girma annabi Adam jama'a ba da tarin shekaru na iska ake gano mai gaskiya ba in kayan shekaru mai yawa ka bi gaskiya to shi kenan kai ne mutumin kirki haka annabi yake cewa mafi alkhairin ku shine wanda rayuwar shi ta tsawo kuma ya kyautata aikin shi amma jama'a irin waɗannan abubuwan da ake ba yanda za a yi musallama ba ba yanda za a yi maƙaryaci wai kuma ya fika rawa kai ke da gaskiya shi sa in aka je za a amfani kawai da formula na mathematics ko formula na physics wanda yake da gaskiya kawai yadda da shi wanda bai da gaskiya ko ko shi ya girma duniyar nan dole a shi rashin gaskiya kuma ya tuba ya kawo dalili kawai za wannan yaron ne ke kaza kware da gaske yaro ne amma ba kan shi faru wajen yin wa'azi ba ai an turo wasu annabawan da yara ne da nassin alqur'ani annabi ya haya tun yana yaro aka ba shi annabta annabin Allah annabi Isa tun yana yaro wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahala haka suka ce sanda yace a a ya zani magana da wannan yaro a tsamman goyo kaza kaza kaza kaza ashe yaro ne a jiki amma ba yaro bane a me a ilimi da kwakwalwa da iya tsara zance me yace masu inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya Waje waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsali bis salati waz zakati ma dumtu hayya wannan maganar yara ne wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya yadda ya gama wannan shi da kanshi Allah sai ce zalika isa ibn maryam isa dan maryam kenan wane mutum Ƙaunar haqqi alladhi fihi yamtarun maganar gaskiya kenan wanda suka shiga tambaba suka shiga cikin kaza ba san kaumi ba ma kana lillahi an yattakhidha min waladin yau bai dace ga Allah ce Allah yana da tsaba subhana tsarki ya tabbata ga Allah yanzu wannan yar jimlan kana faɗi sai kiristoci su ma sai ce ka zage su domin sun ce Allah yana da ɗa sai ka ce Qur'ani ya ce kabrat kalimatan takhruj min afwahihim in na illa kaziba, magana ta girmama magana wacce ke fitowa daga bakunansu kuma ba komi suke faɗi ba illa ƙarya ƙarya suke da suke ce Allah na daɗa Malamin bihi min walali wala li abaihim da su da iyayensu ba su da ilimin komi ina fatan mun gano wannan da kyau haka Allah ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa waɗanda suka ce Allah ɗayan Allah uku ne masu aƙidar trinity Allah ya ce sun zama kafirai da nassin Alƙur'ani kana faɗin wannan sai su ce nan ma ka zage su haka ne zagi sai mu ɓoye abin da ke cikin littafin mu jama'a kuma sai a ce wai yara to annabi isa kuma me zaka ce bari mu shiru ka bar shi na ɗan karambanin ga annabi isa annabi ya haya Allah ce wa atainahu al-hukma sabiya ai duk inda sabi yake bai taba zama dattijo ba mun ba shi hukunci tun yana yaro annabi ibrahim da ya zo wa'azi ne ya ce yana gama wa'azi sai magulmata irin ku sai suka ce sami'ina shaikhan la sami'ina fatan kunjin matashi don suke tabbatarwa su dattawa na kwarai saitin da matasa suke yi amma ku kun koma gefe kuna fada dawa da matasa ba za ku kai labari ba duk al'umman da ba ta da matasa ko matasanta ba sa tare da ita na rantse da Allah ka kusan rushewa kowace al'umma ce kuwa a ce matasan ku ba sa tare da ku kana tsammanin wannan karatu akwai tsohon da zai jajirce ya yi shagani yanzu yana tsoron kar addini aiko mai da na masara da na gero da na kaza da na kaza kar Allah ya sa ka bada mu muna da sana'a ne kai da jin karshen sunan ka sa akwai sana'an yi ina fatan mun gane wannan da kyau suka ce sami ina fatan mun ji yaro a ai su wadancan waɗannan matasa su annabi ibrahim su wane ne ai su suna wa'azi da hikima ne ai su ba sa zagi ai su ba sa suka ai su ba sa kaza wa ya ce maka ba sa suka kai malami ne wa ya ce maka ba sa ragargazan ɗan bid'a da mashi masu shirka kai malami ne kai alkur'ani ne duk wanda ya ce maka cikin jami'an gwamnati ai za ai kaza ka ƙure shi akan abin da yake ma aiki ka ce karanta maka national anthem ni ke kai mana a wannan abin da kuke a firamare ni ke kai wannan ba zai iya ba yau da shugaban kasa zai dira ya ce ma gwamna yi mana national anthem karshen ta sai an cire shi abin da kuke ma aiki ma ba ku iya ballantana alkur'ani wannan alkur'ani namu ne da muka yi imani da shi ku ban mu kawai ai da suka ce sami ina fatan ba su ce yana yaban su ba sai suka ce me yazkuruhum yana bata su yana zagin sarakunan mu yana zagin allonan mu yana suka wa'azi haka ake ba hikima haka ake ba kaza haka ake ba kaza yazkuruhum sai ce me yuqalu lahu ibrahim yaron nan fa ibrahim ne ba yaron nan ne ibrahim fa mun gano wannan da kyau ko yuqalu lahu ibrahim to barka ji manya na dabatattu har sun fi manya ne yanzu da suke da awan shiriya sai suka ce fa'atu bihi ala nasi ku zo da shi a bainan idan jama'a a zauna a kure shi jama'a abin da ya kamata kenan ba wa kira mu a wani lungu ku zazzage mu ku ci mutuncin mu ba in mun dawo za mu ci gaba in mun mutu ma za a ci gaba ina fatan mun gane wannan da kyau ba wani abin da zai faru dan annabi ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahidun wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun wa man qutila duna nafsihi fa huwa shahidun wa man qutila duna di fa huwa shahidun duk wanda aka shi yana gwagwarmayan faɗi tashin kare addinin shi wannan yayi mutuwan shahada sai ku zo bainan nasi ala a'ayunin nasi a bainan idan jama'a a zo da malamai ƙwararru ko mun gano wannan da kyau ko su kawo hujjoji a gane a taho bainan mutane a zo a kara ba wai faɗa ba su sun san ba tsoro muke ba a zo da dalilai su kawo shehunan nasu manyan ba kawai wani wanda yake son a ɗaga shi yanzu ba a manyan shehunan za su zo ko a zo gaban idan jama'a a je kobar gidan mai martaba sarkin zazzau a wannan farfajiyar duk wanda aka ƙure shi a danna kafiri a yanka shi ko kuma a je filin sukuwa duk wanda aka ƙure shi sarki ya sa a tsira kafiri ina fatan dalili za ka kawo a cikin Alƙur'ani da hadisi ingantaccen hadisan manzon Allah ba hayaniya da tatsuniya ba duk ayan da ka ja ko hadisin da ka ja sai ka kawo mana magabaci cikin sahabbai da tabi'ai wanda ya riga ka fassara ta da fahimtanta ba kawai gobe kai ta mutane ta kunya kana mun surutu ba kai Allah ya yi ku ne bayanin da annabi ya ma'ayar sai kai bayani amma nan fa sai a ce wa ku je ku matse shi ku hada shi da yan sanda in aka je zamu ce karatun ya cikin littafin al irshad ne ila sahihi al-i'tiqad war radd ala ahli shirk wal ilhad sai mu ce mai girma DPO ko kamar mai ta sunan ji. jama'a mun gano wannan da kyau ko ba yana binciken abubuwa ne na laifi wannan ba laifi bane addini ne ko kuma za ku yi sallar juma'a karfe tara sai a kama ku a kai ku ƙara wajen yan sanda ne da ɗan sanda sai ka kawo mai littafin al'ajubatin nafi'a an as'ilatin lajinatin masjidil jami'a shi kan shi wanda ya kawo ƙaran ka ce maimaita sunan ma wallahi bai iya na karatun da ke ciki annabi abu sai wani ya miƙe ce wai san bai yadda ba sunanka kafiri ala a'ayunin nasi aka ce a zo a kure shi a bayanin idan mutane su san cewa ba zaluntar shi aka yi ba ai ana zuwa da kun san tsoron da suke yi dan sun karanta ne faru da annabi ibrahim sanda aka kawo shi bainan mutane sun karanta abin da ya faru da annabi musa sanda aka kawo shi bainan mutane ne ya faru fir'auna ya ce wa ayyuhsharan nasu duha mawa'idukum yawmuz zina a tara mutane a ranar hawan sallah a tara mutane da hantsi a zo a buga a ga wane ne zai yi nasara ai me ya faru da aka zo duk suka gama jefawa annabi Musa ya jefa nashi al'amari ya bayyana wa ulqiyas saharatu sajidi sai dukkanin masu sihiri sai suka faɗi suka yi sujjada qalu sai suka ce me suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna da musa fir'auna na gefe ce iye to ba za ta sabu ba a amantum lahu qabla an azina lakum yanzu kwayi imani da shi tun ban ba ku izini ba dama mun gano haɗin baki ne innahu lakabirukum allama allamakum as-sihra Musa shi ne babban naku ai, <laughs> ai mun gano ku, mm, dibaran da kuka yi kenan ku a ah, mun ɗago ku, shi ne babban da ya koya muku ƙananan sihiri, in kun zo kun yi ƙanana wato shi sai ya manyan, sai ya rinjaye ku, wai drama za ku yi mana. To billahi lazi la usalli bannakum. Law na anna aydiyakum wa arjilakun min salli sallibannakum fi juzu'in nakhl yace za mu datsa hannun dama kafar hagu ko kafar hagu hannun dama haka za mu muku kaca-kaca sannan mu sa ku mu kere ku mu gicciye ku a jikin ishan dabino wala ta'lamunna wallahi za ku sani ayyuna ashaddu azaban wane ne yafi tsananin azaba wa abqa kuma azaban na shi tafi dogewa kaga fir'auna da bala'i ko kila ba mamaki a nan ne da shi ne zai ce da yanzu ne wallahi kafance za je su daure cikin arna shi ma ya wa'azin a kashe shi ina fatan mun gane wannan da kyau wallahi haka kunnin jaki ya ce ma ko kun gane wannan da kyau ko ai kawai malam annabi Musa da mutanen nan ana gaya musu wannan magana sai suka ce me la ghayr yubaji inna ila rabbina munqalibun ai mun da al'amari zuwa ga Allah kai ka sani inna naqmu an yaghfira lana rabbuna khatayana mu kurakuran mu ma da muka yi ne muke fatan Allah ya gafarta mana ina fatan mun gane wannan da kyau yadda fir'aun ya gama bayan suka ce kai yallaɓe, ka daina bata mu kanka lokaci faqdi ma anta qadin duk abin da zaka yi ka je kai inna ma taqdi hadhihi alhayati dunya rayuwar duniya mai karewa ne duk abin da zaka yi ka je ka yi annabi nuhu me yake cewa fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa kada aflaha al-yawma man sa'ala annabi Musa kai ina fatan mun gano wannan ce yace duni jami'an thumma la tunzurun duk abin da za ku yi ku yi kar wanda ya daga man kafa to jama'a irin wannan gwasalewan ne suke tsoro shi yasa ba sa gabatar da jama'a ala a'ayinin nasi sannan me ya faru da ashabul uhudud me ya faru ne abubuwan da suka biyo baya karanta suratul buruj Allah sai da ya bada labarin su tas wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد سيشمي إن الذين فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد wallahi ko ku tuba ko Allah zai damke ku inna baqasha rabbika lashadid kuma akwai azabul harik azaban gobara me mutane ne suka yi illa an yu'minu billahi al-azizul hamid alladhina ukhruju min diyarihim bighayri an yaqulu rabbuna Allah jama'a muna gano wannan da kyau ko to ai annabi Ibrahim da aka zo da shi sai manyan gari suka ce eh, Ibrahim dama haka suke ko a anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim yanzu kai ne kai wannan aiki ga gumakanmu ya kai ibrahim eh to kasan shi babban ba kwakwalwa ba saiti ba ilimi ba sanin ya kamata ai annabi ibrahim sai ce me mm, mm, bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yantiqun jama'a duk maganin da ake tani in mun faɗa da littafi za mu je, duk wanda zai gama hayaniyar za a buɗe ne a ce karanta ga inda yake nan nan ne shi daga annabi isnadi ya inganta cikin sayyid bukhari sai mai to mu a malikiya ba mu gani ba sai mu ce ƙarya kake yi gashi a cikin littafin al-istizkar littafi ne na ibn abdul barri al numari al-maliki abu umar ɗaya daga cikin hamshaƙan malaman malikiya ne ga inda ya faɗi gashi a cikin lawali da sani gashi a waje kaza gashi a waje kaza wata malikiyar kake ta ina kawai sun yi karatu ba sun yi zaune ba sa koyawa mutane sai ƴaƴan sai ƴaƴa na cikin su ɗaya ne ke samun ilimi na baba sun ɗauka wai duk yanda jama'an su ba ke karatu ba haka jama'an kowa ma ba su bane ai da annabi ibrahim ya gaya masu wannan shikenan faraja'u ala ila anfusihim qalu innakum antumuz zalimun ai mun ce ai maganin shi kun ce wani a wani kira shi aje a harbe shi mana irin yadda suka harba shek Jafar kashe shi kawai a huta ai in ka kashe mai addini ba hutu kai ba kana hutun jaki da kaya ne billahi allazi talala ne mai kamar sake Allah ke maka sai an je layara haka zai shako ka ya kai ka gaban Allah ya ce ya Allah tambaye shi menene ya kashe ni a kwashe laifuffukan shi a loda ma in kai aikin alheri a bashi a sa mala'iku su kai shi aljanna kai kuma sai yana daga aljanna sai ya dan daga windon shi ya gan ganka maza na bugu kamar sun san jaki ya lallabo ya ce Allah tsine ma ina fatan mun gane wannan da kyau ai sai suka dawo suka ce ma annabi ibrahim ai laqad alimta ma haula yantiqun sai annabi ibrahim ya buɗe wuta jama'a buɗe wuta wajen karatu ba kamawa take fa fata abuduna min dunillahi kaza kaza kaza kaza kaza da suka ji abin ba dama ya suka ce har ni ohu ku bude mai wuta wansuru alihadakum ku taimaki gumakanku in kuntum fa'ili a kama shi za a jefa a wuta nan da nan Allah ya ce ne. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم ال جماعة دون وند ما زي كي كارا يجي كي اما أدوكو القرآن اي أي شيء لشي أبجد دمو ابين متاني ان كدونا ني أكيم بيلن سكوان نكدونا أكيم أحمد دل سكوير كو احمد دل wannan filin wasan a tara mutanen Najeriya gaba daya duk wanda aka kura kafiri a yanka shi kowane ne ina fatan mun gane wannan da kyau a kan abin da muka faɗi amma kawai jama'a sai a zo a faɗi magana kuma wai ana tsoron wai wannan maganan wai kara ƙara mai ta ko sai a ce wai ka zagi ne zage shi laifi ne wanan da kuke cewa an zaga zagin shi laifi ne a ina ne aka rubuta a constitution cewa zagin wanan laifi ne kuma in ma ka yi ga abin da za a yi maka a ina ka faɗi ko ma jama'a ba isasshe ake zagi ba kai da baka isa ba waye zage ka jama'a ko mun gano wannan da kyau ko waɗannan da ke zuwa cewa an zage wani an zage wani an zage wani su ne fake nufin zage ka yin labai suna nufin su zage ka su ci mutuncin ka sun rasa dama sai suka yi makata da wani don su zage ka shi wani da ke ganin kimanka da darajanka sai zage ka a bayan idanka su kuma sai suka zage ka a gaban idanka ciki wane ne ma rashin kunya amma mu da yake ba ma sujada ba ma goho to shine kawai sai a ce a a dama ba su da kunya su malam awwalu ba a ba su da kunya waɗannan za mu ɗauki mataki a kansu ku ɗauka Allah zai ɗauki mataki a kanku wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul makirina Allah madaukin sarki ya sa mu dace to bayan an kula da addinin mutane ba su wannan yakin ba hasali ma najeriya cewa ta yi ba ruwanta ma da addini in ba ruwanku da addini sai ku ban mu in yan bida suka ce fa ainihu ainul aini ham isharati sai mu ce kazzabta ya abu wallah ko mun gano wannan an kai kara sai mu ce ina ruwanka yi mu ko muka faɗo ta jimla ko kun gano wannan da kyau ko amma me yake nufi fa ainihu ainul aini fafham isharati me yake nufi sai a ɗauko littafin addurratul kharida sai a ji me suka fassara abinsu da kansu ko mun gane wannan da kyau ko sai a ji menene kawai misali mutum ne miƙe cewa idan ka tashi ka yi magana kana a kananka ko ka tsina zaman baka daza baya ana ya ganka ya ji ka ko a ina kaɗai yake bai kamata sa ba sai mu ce ka zabta ya duwar wallahi an ce na mai sai mu ce a ya faɗa ne mun faɗa ku ina ruwanku da addini wajibi ne sai an sa ido game da kulawa da addini suwa za zo da abin da ya bata addini suwa za zo da abin da ya gyara addini a goyi bayansu waɗancan kuma a hana su sannan wajibi ne a kiyaye mutane jinin iri iri sai ka je in bid'an nan suna korarin cewa za mu kashe malam wani za mu kashe suwa ne za mu kashe kaza haka kawai jama'a kuma ana jin su ba saboda wasu yan ta'adda ne to ka taba mu dan ko ka taba wani namu ka gani ina fatan mun gane wannan da kyau billahi da jisi yayi ta'addi akan duk wani dangin kama ka ka da ka san wannan ni ne dai zan ci ayi hakuri ni kuma kun dai ga iri na ina fatan mun gane wannan da kyau ba yanda za a ce hakuri sai na ga fansan ta wuce gona da iri ya kamata ku gane wannan wajibi ku kiyaye wa mutane dukiyansu wajibi ku kiyaye mutane nasabansu wajibi ku kiyaye mutane hankalinsu jama'a ku yi haƙuri sharhin waɗannan abubuwa sai a karatun motsa da muke yi a babin alƙalanci da shugabanci da za mu zo muna yi za ku ji gamsassun bayanai da izinin Allah amma waɗannan miyagun aƙidu da hukumomi ke mara ma waɗannan 'yan bid'a baya suke yaɗa su lillahi lazi ba zai taɓa zaune da ƙasar nan lafiya ba in kuna son wai a haɗa kai sai ku hana su ku ce a karantar da addinin da annabi ya yi mana annabi ne ya zo da addini ko tijjani ba annabi ba ya annabi ya yi jama'a ka ta yi wannan tambayar wane ne ya zo da addinin nan jama'a sai da gama cin kasuwan musulunci gaba ɗaya fa aka haife shi hijira annabi na shekara dubu da ɗari ɗaya da hamsin sannan fa aka haife shi ba sai fara wa'azi ba sai a ce ka aji na annabi duka ka bi na wannan zamanin zamani ɗaya suka yi da shehu ɗan fodiyo ba shehu na nan ƙasar hausa yana da'awa shi kuma yana can ƙasarsa yana cutar mutane ba mu muka faɗi ba a shekara a wannan megari shi ya faɗi a cikin littafin shi الشيخ إبراهيم إنياس السنغالي حياته وآراؤه وتعاليفه mu muka faɗi ɗahirin ne gari ya faɗi a cikin littafin shi na ruwanmu ko ba wanda ya isa yana karanta don shi ma ɗahirin ne gari indijin ne na najeriya ai shi kuma wancan baƙon haure ne ma kabilanci ne sai ayi jama'a ko kun gane wannan da kyau ko kaga duk kasusuwan da muka yi a baya ba wanda zai je wajen hukuma wannan an jima nan da daddare an yi makin din shi sa ku buga musu ku saida musu daga nan in an ga dama kai shi al'arshi Allah ya sa mu dace to mala yace ar-raddu 'alal munharifin raddi mun ga ba halalama ba raddi martani fata fata ba sauki akan almunharifi na karkatattu in kai karkatacce ne da kai yake yi waɗanda sai karkace an manhajin salaf sai karkace man manhajin salaf wai sai mu ce ce wai wane ne salaf annabi da sahabbai ga yana cikin risala yace wattiba'u salafi waqtifa'u atharihim haka ne ko ba haka ba sannan karanta dan fodiyo cikin ihya'us sunna duk inda kai a komo sai ya ce salaf salaf salaf wai malaman ƙasar nan wai ba su san salaf ba abun kunya ya tabbata kanku to salaf su ne magabata magabata su annabi da sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa waɗannan su ne wanda Allah ya yarda abi su ne wanda Allah ce wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira an fahimta mala yace fi asma'illahi wa sifati waɗanda suka bankare suka bauɗe ma sunaye da sifofin Allah minal shabbiha daga cikin masu kamanta Allah da halittun shi wal mu'attila da kuma waɗanda ke kore ma Allah siffofin da ya tabbatar ma kanshi ko sunayen shi mala yace harifuna an manhajis salafi waɗannan karkatattu shagidaddu bauɗaɗɗu waɗanda suka karkace ma manhajin salaf fi asma'illahi wa sifati dangane da sunaye da siffofin Allah fa'ifatani wasu ɓangarorin jama'a ne biyu ƙungiyoyi ne guda biyu na ɓatattu su ne almushabbiha wal mu'attila ku tsaya ku ji su ƙarara kuma wai ba wasu mutane ne da suka raya a ƙasan waje ba a ƙasan nan suke akwai sa a ƙasan waje akwai sa a ƙasan nan kuma cikin musulmi suke sun ari rigan musulunci sun sa sun yi dumu-dumu sun ce su ne ma musulmin na kwarai mala yake cewa awwalan na farko fa fa'ammal mushabbihatu fa shabbahu Allah bi khalqihi mala yace su dai mushabbiha din nan su ne waɗanda suka kamanta Allah da halittar shi wa ja'alu sifatihi min jinsi sifatil makhluqina suka sanya siffofin Allah a matsayin jinsi ɗaya ne daga cikin siffofin halittun shi su mushabbiha kenan in an ce Allah na da hannu sai su ce hannu irin na mutum ko hannu iri kaza sai su kamanta hannun da hannun ɗan adam Malam ya ce wani zalika sun bil mushabbiha wannan shi ne dalilin da ya sa ka kira su da cewa su mu mushabbiha ne ya ce wa awwalu man qala bi hadhihi al-maqala farkon wanda aka fara samu ya faɗi wannan magana huwa hisham ibn al-hakam ar-rafidi shine hisham dan hakam dan shi'a in ka ji an ce ar-rafidi sune ɗan shi'a da ke zagin sahabbai waɗannan naku su ne masu kamanta Allah da halittin shi wannan shi ya ce ba na aka sai aka jahili ne da da aka fara tafiyan ba cewa aka yi gwagwarmaya ba ba cewa aka yi muslim brothers ba ba cewa aka yi za a ɗauki ba daɗi da gwamnatin kafirci a kan gwamnatin musulunci ba ba cewa aka yi za a ɗauko shugaban ƙasa a ka ba ba ce masarakunan gargajiya ake masu tsohon tsumma ba ba cewa ake za a yi gwagwarmaya haɓa ran da imamu ya hau kan tanka ina fatan mun gano wannan da kyau wai ranar za ga aiki wata tanka sai dai kan sabon annabi a hankali a hankali aka gwagwar gwagwarmaya sai aka diran masa habba kana nan wata rana za ka ji hatsawan Allah ba sai sun ambata za mu zo za ka ji yanzu yanzu na aika littafi an zo da shi za a karanta za ka jayi ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ci gaba da cewa wa bayan bulus sam'an at-tamimi da kuma wani zindiki mai suna bayan ɗan sam'an at-tamimi allazi tun sabu al-bayaniya wanda ake danganta shi'a bayaniya a kan shi domin shi'a mun muzo mun gaya sun kasu gida barkatai don bayan rasuwan annabi shi'a sun kasu gida da yawa sun kasu gida uku bayan nan suka kasu gida sha biyar bayan nan suka kasu gida kaza bayan nan suka kasu gida kaza har da waɗannan karkashi karkashe nasu gaba ɗaya ga sunan in ka samu shi shi'a wannan ɗan zanga-zanga bai ma san irin wannan karka har malaman nasu ma ban sani ba ina ba ta mun gano wannan mai kyau malam sai ya ce min ghaliyati shi'a wannan yana daga cikin 'yan shi'a masu wuce gona da iri malam sai ke cewa fal hata ghalau fi isbati sifat su waɗannan mushabbiha sun wuce gona da iri wajen tabbatar da siffofin Allah ne hatta adkhalu fi zalika ma nafahu Allah wa rasulu har suka wayi gari suka kai ga sun <clears throat> tabbatar ma Allah abin da ya kore ma kanshi sun shigar da abubuwan da Allah ya kore ma kanshi cikin siffofin shi mimma la yaliqu bihi subhanahu cikin abin da bai dace da Allah ba min sifatin naqsi na siffofin naqasa ta'ala Allahu amma na uluwan kabira Allah ya fi ƙarfin wannan badan da suke fade ya yace wa min haula'i daga cikin waɗannan batattu akwai Hisham bin Salim al-Jawaliki shi ma yana siffanta Allah da siffofin halittun shi wa Dawud al da kuma addawar aljawaridi shi ma wannan yana daga cikin masu siffanta Allah da siffofin halittu kamar yadda kuka ji ƙidan shi'a ne to jama'a bari ku ji ko mun fahimci wannan da kyau ko malam yana bayani ne dangane da mutanen da suke siffanta Allah madaukin sarki da siffofin da Allah bai siffanta kanshi da shi ba har suka wuce gona da iri suka siffanta shi da siffan halittun shi sai malam ya ce wahum wa ha'ula'i hum almumassilatu almushabbiha su ne waɗanda ake kiransu da almumassila masu musulta siffofin Allah da siffofin bayan shi masu kamanta siffofin Allah da siffofin bayan shi wahum tawa'ifun mina shi'a ya yace wasu ɓangarori ne da ɗaya daga cikin ɗan shi'a wa ala ra'asihim shugaban su akan wannan ɓatacciyar aƙida shine Hisham bin al-Hakam ar-Rafidi za'imu firkatul Hashim ko al-Hishamiyya shine shugaban ƙungiyar shi'a Hishamiyya shi'a imamiyya ɗaya daga cikin ne ba ya kamata ku gano wannan akwai imamiyya akwai hishamiyya akwai batsuniya, akwai bayaniya akwai shaitaniya akwai muhammadiyya da dai sauransu karanta littafin alfarku bainal firak za ka samu bayanai a kansu a takaice mahala yake cewa allazi za'ama annallaha sabatu ashbarin nafsihi yake kamanta Allah maraukin sarki wai Allah bai wuce ɗani bakwai da kwata ba za ku da Allah ɗani haka wai tsawon Allah bai wuce ɗani bakwai ba har tsayin Allah yan shi'a ke gwadawa <clears throat> su ne ke hoton annabi ma su ke da buga hoton aliyu su buga hoton fatima ina ba ta mun gano wannan da kyau wai han mitocin tsawon Allah ne suke faɗi ta'alallahu an zalika Allah ya kiyaye Allah kan haka mala ya ce waza ama anna jabala abi qubaisin ya riya cewa wai dutsen nan na Saudiya mai suna Jabal Abi Qubaisin a'zamu minhu wai yafi Allah girma ma wa minhum aidan Hisham bin Salim al-Jawaliki bala yace daga cikin su akwai Hisham dan Salim al-Jawaliki alladhi za'ama anna Allah ala surati insani wanda ya riya cewa wai Allah maraukin sarki da kake ji shi dinnan yanda ga mutum haka Allah yake to jama'a da ya zo na katin sai sun faɗa din ba za a faɗi ba sun ɓata Allah mu da muka ce shine ubangiji mu sai mai shiru kawai dan je su ce wai ai za a tada hankali to a tada mana mala ya ce wa aizan mimma zahaba ila hazal mazhab har ila yau daga cikin batattun da suka tafi akan wannan akwai dawud aljawaribi da Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami wa ghair ha'ula'i min mushabbihatir rafida malai ce da wasu waɗanda ba waɗannan ba ma daga cikin masu kamanta Allah da halittun shi daga cikin ƴan shi'a masu zagen annabi sahabbai wa min al-mushabbiha aidan daga cikin mushabbiha masu kamanta Allah da halittu akwai hululiyatus sufiya Yan dariƙa masu aƙidan hululiya su ne waɗannan da ake ce ma 'yan faila jama'a mun gano wannan waɗanda ke cewa Allah ya yi tajalli ya shiga cikin jikinsu shi sa wata tijjani a cikin jawahir ma'ani yake cewa wa in abadal ausana ma ha ko da mai bautan gunki ya bauta ma gunki dukkanin waɗannan masu bauta ma gunki tijjani ya ce fama abadu gairi wai Allah ya ce ba wani shi suka bauta ma ba a yana Allah ya faɗa kacin alkur'ani sai ci jani ce fa inna Allah huwa allazi tajalla fi hadhihi al wai Allah ne ya tajalli ya shiga cikin wannan jikin sune masu aƙidan hululiyya Allah ya shiga jikin jikinsu shine sai su iskancin da suka so in sun farka an ce kai ranka ne da kai zina zai ce Allah ne ya shiga jikin shi ka sha giya sai ce sannan Allah ya shiga jikin shi jama'a mun gano wannan da kyau ko su ne masu aƙidar hululiyya wa ba'du gullatihim da wasu daga cikin ƴan wuce gona da iri daga cikin su haisa ajazu alallahi almulamasa waɗanda suka riya cewa wai Allah ka kai ma ka shafe shi wal musafaha za ka iya ma Allah maɗaukakin sarki musafa ya miƙo hannu ka miƙo hannu a gaisa da Allah wa anna ba'd al muslimina yu'aniqahu fi dunya wal akhirah suka ce kai daga cikin musulmi ma akwai wanda suke rungume meniya da Allah su rungume Allah Allah ya rungume su wa tajawwazu ru'yatahu wa ziyaratuhu fi dunya suka ce zai iya yiwa kana duniyar nan ga kai ma Allah ziyara kuma za a iya ganin shi a duniyan nan jama'a ƙasan nan duk ma ƙare da ƙarokan kat a daga cikin wanda ya ce ana iya rubuta ma Allah wasiƙa an yi ko ba yi ba jama'a su ne fa waɗannan a gidan rediyo ake sa shi yusuf ali ne ba wani ba ina nan da kasa ɗin da aka yi zama da shi malaman fadan kano suka tabbatar da kafircin shi muna nan da kasa ɗin ya yadu amma duk da haka je ka samu kasa ɗin gwagwarmaya da Sheikh Jafar ya yi wai ka ɗauki wannan da suka kafarta su malaman ɗariƙan kana so komo suka ce wai ya zama limamin masallacin juma'a na yin izala ah, kacin duniya kamar bakai ne ka ɗauko fasto ka ce ka haɗa shi limamin masallacin nan shi ɗin ba zai zo ba jama'a mun gane wannan su kansu ahlus nan kana rena kansu kai tuntunin sun ba da kansu ne da wani dalili za mu sa liman sai wani sarkin gargajiya ya naɗa mana liman sallan gargajiya ce ko addini ce jama'a ko mun gano wannan da kyau ko to waɗannan jama'a wai har ana sa sa a tsawon musulmi waɗannan bayan duk waɗannan abubuwan da suka faɗi ƙur'ani ƙarara ya hana za ku zo ku ji hukuncin malamin musulunci a kansu to waɗannan bayanai malam ya ce ka samu littafin alfarku bainal firaq shafi na 214 zuwa 216 da at-tafsir fi din shafi na 71 zuwa na 76 da al-milal wan nihal na malan shahar satani juz'in farko shafi na 118 zuwa na 123 da sharh tahawiyya juz'in farko shafi na da jama'a Yama ba mu ba mai wannan ya gaya ma karatu kuma ya gaya ma inda zaka samu jama'a ko kun gano wannan da kyau ko su dai kawai shikenan ka faɗa magana sai ya ce a ah, iz annani khalifatu tijjani mawhibatun fi sayyidil adnani man shakka fiha asma'u wa ara min haythu la yara fata wa yasma'u ai ba aya bace maganganun ka ne kawai magana ne sai faɗa wai wa man yuhibbuni wa man yarani wanda ya so ni ko ya ganni fi jannatul khuldi zai shiga aljannan dawwama bila buhutani wai ba ƙarya ke yi ba jama'a ba rani mai kawo rani inda gaske ne kawai ka ci haka da annabi ya ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ya lissafa waɗannan mutum goma ya ce yan aljanna ne ya ce hassan da usaini samari su ne shugabannin samarin gidan aljanna fatimatu zahara ita ce shugaban matan gidan aljanna mun gane wannan khadija yace tana da gida kaza kaza kaza aljanna bilal dan aljanna ne duk annabi da ya gama ya ce ba ƙarya nake yi ba kai me yasa da gama kawa in ba ƙaryan kai baka ce ba ƙarya kake ba ƙarya kake yi wai ana jiran ya ja aya iz annani khalifatu tijjani ko shine halifan tijani to da ma dai halifan annabi ne ina fatan mun gane wannan da kyau kada ya tsaya kan maganar kenan haka irin wannan magana suka fadi suka ce man qara'a jawharatul kamal sab'an yakunu fihi sayyidul arsali wal khulafa'ur rashidin al arba'a kaza kaza kaza wai duk wanda ya zauna karanta jawharatul kamal wai shehu tijani zai zo wajen Banzan Allah ma zai zo wajen sannan halifofi shirayu guda hudu suna wannan wajen sannan sai kai ne karatun shi sa aka ce da ya halatta karanta jawharatul kamal ba sai a wajen da zai ci mutum bakwai kaga abin da ya mafi qur'ani kenan shi qur'ani ko ko a menene za a karanta kisa suka ce ba a karanta jawharul kamal a saman bishiya ba a karanta da da taimama sai da tsarki na ruwa kai kaga har sallah ta fi kenan cin da inda aka ce ka samu waje da zai ci mutum bakwai domin annabi zai zo saura mutum nawa shehu tijjani zai zo saura mutum nawa abubakar da umar da usman da ali za a zo wajen sura mutum nawa sai kai mai karantawa <laughs> daga ƙarshe su da kansu da suka san sun ɓaro ta sai suka ce walaisa lil munkiri min najati ko duk wanda ya inkari wannan ba zai tsira ba mu ko muka ce lahu najati wallahi ya tsira ina fatan mun gane wannan da kyau iyakan fa ganin da ne ba wanda kai da jinsu ka san ba gaskiya bane to su ne in an faɗa sai a ce a ji a kai ƙaranka wajen masu liki sai su jaje labe a kamar yaran nan sun raina mutane sun raina ku ba su ganin mutuncin ku ke yin addinin da ko mun ga ayyata eh, a cigaba da addinin da ai eh, ka sai mu ne da farko gaskiya mun bar muku farkon mu ne muka zo daga baya ka san kafin halittan annabi adam shedan ne a farko kaga ku ne a farko mu ne muka ci tutan annabi adam kafin annabi musa ya zo waye a farko fir'auna ne a farko to mun bar muku farkon mu kuma da annabi musa zo sai muka bi shi kaga kafin aiko annabi muhammad su abu lahabi su abu jahal su ubayy dan suwa su ne a farko da ya koma zan allah mu kuma sai muka bi shi kafin annabi ya hijira ya je madina su ke cin karansu ba babbaka su kaf dan ashraf ne su abdullahi ibn ubay ibn salul ne kaga ku kenan da annabi ya zo mu kuma sai muka bi shi a mun bar muku farkon in dai farko ne ku je ku ta riƙewa ina fatan mun gane wannan da ke ko ne ba daga farko suka zo ba ma iri iri ana kallon gaskiya sai a ce wai a in an ta za ma barazana sai a ce wai kai yaro ne kuma sai Allah madauke sarki sai ke tona asirin su in kudi kake so kake da su za a zo a karbi zakka za a zo a karbi kyauta za a zo a karbi maula in ka biya kujerar aikin hajji za a dare a tafi nan ba za a ce kai yaro bane kuma jama'a kasan nan ka nuna ma wanda ba yaro ba a duk kasan nan duk wanda ya zo ya ce shi tsoho ne sai an samu wanda ya girme shi yanzu kai kana kafafan cewa kai kaza ne in ka ya zo ka zama me in shi ba baban shi ya zo ya zama in kakanka ya zo shi babanka ya zama me in baban kakanka ya zo shi ya zama me haka za ta tafi a zama yara har sai an kai kan annabi adam kenan ba wanda zai ƙara magana kenan sai annabi adam mako sai a kalle ka wasu ya ce maka yaro sai kasa gane ya aka yi ka zama yaro yanzu ku ɗauko shugaban majalisar wakilai bankole ya girme ni ne amma in aka je za ce ni yaro ne shi ko za ce ranka ya daɗe za a gayyato shi don a ansa sallallahu a hannun shi a nan shi ba yaro ba ne shi ne na shugaban majalisa akwai daloli a hannun shi ni ko in na je sai dai in yi ruwan ayoyi da hadisai haka ne ko ba haka ba ne don allah banko na shekaran shi nawa sanda yar ado zai ba shi wannan girmamawa na ƙasa da suke waye waye waye da ya zo shi kanshi mai gabatarwa ya ce young and strong matashi yaro amma kuma da ƙarfin gwiwa ya zo eh yaro da gari abokin tafiyan manya to ai ko dai Allah ya baka kuɗi ko ya baka mulki ko ya baka ilimi duk wanda Allah ya baka ya ɗaukaka ka amma ba kuma kamar me ilimi shi yasa muka ce radina kismatul jabbar fina lana ilmun walil a'da imalu fa innal mala yafni an fa innal ilma hayyul la yamutu yace mu mun yadda da rabon da Allah yayi mu ya ba mu ilimi makiya Allah ya ba su duniya domin duniya tana karewa da wuri amma ilimi na nan daren da kam ina fatan mun gano wannan da kyau yau za a iya zuwa a ma sata amma ala ramma ba yanda za a sace mai izifi hamsin ko zai iya yiwuwa Allah yanzu duk kokarin nan da ilimi da hadda da waya na Sheikh Jafar ya bar wani abu sai dai wanda ya ɗanɗana muku a kasafi amma da abin shi ya tafi amma duk wanda ya mutu nan zai bar abin a gaji ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙurewar lokaci za mu saurara a nan sai in Allah maɗaukin sarki ya raya mu karatun da zai biyo bayan wannan to za mu zo za mu dasa da izinin Allah daga inda muka kwana anan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum